a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda al'umma suka sani ah, kamar yadda kuma kai ma mai tambayar ka sani kuma abinda muka sani shine ah, an ba mu amana kuma mun sauko muna aiwatar da ita daidai gwargwadon iya abinda muka san za mu iya yi na amana abinda muka sani na gaskiya muna yin shi abinda muka sani na karya muna guje masa kuma alhamdulillah cikin taimakon Allah za ka gama mai da hankali gurin harkar ilimi da lafiya saboda mutane suna da damuwa gaskiya sosai a wurin harkar ilimi wurin harkar lafiya muna biya mutane kudaden makarantu muna bai da su makaranta muna biya mutane kudaden asibiti ko tiyata ko wani abu makamanci haka da za a yi musu domin dai su samu lafiya so wannan na jin daɗi da na a ce yau ni ne gashi na zo nake wakiltar mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf a karamar sa ta gwale cewar ina wakilcin ah, kantomar riko domin aiwatar da abubuwan alkhairi ba abin da ce sai da in ce allah ya saka masa da alkhairi allah kuma ya taimake shi shi ma allah ya sa ya gama lafiya so jin daɗi shine taimaka mutanen da za a baka kaga cewar ka aiwatar da abin da aka baka cikin mutunci cikin amana cikin dattaku babu wani abu da ya wuce haka kuma ni kullun na faɗa saka alkhairi da alkhairi ba laifi bane ba da amanar da muka rike a baya an saka mana da alkhairi an sake dora mana wani nauyi ne mun Allah da mu ma za mu yi kokari mu ga mun sake sake ainihin sauke wannan nauyin cikin aminci da kuma rikon amana musamman ta mai girma gwamnan jihar Kano musamman ta yankon kwasiya insha Allah rabi amma ai wasu daga cikin al'ummar da kake wakilta sun ce ba su ga komai a ƙasa ba to ai shi ganin komai a ƙasa ko rashin ko ba ga komai a ƙasa ba wani idan ya hau facebook ma zai iya ganin irin abubuwan da ake mana wani kuma idan ya ga yadda muke ta auna ayyuka muna turawa zai gani yadda muke ta kokarin magamin ya abin ko yau na ana tantance sama da mutum 200 a karamar hukumar ba da za a ba su ofa ta koyarwa karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar kano so wannan ba abu gani a ƙasa ba ne aikin yi tun daga bezda fa ya dinga kumbatin su suka yi jarabawa suka zo wannan gabar gashi muna tantance su kuma mu muke yi a ƙaramar hukumar gwalan nan gashi za a ɗebe su mai girma gwamna ne zai fi sahali a ɗauke su ‘ya'yansa ne ‘yan kano ne sun cancanta sun ci jarabawa gashi ya zai tabbatar musu da famana amfani shi na ba aikin a wannan karnin zamantakewar rayuwar da ake cikin kurubul kidumanin da 'yan najeriya suke ciki ka ce wai baka gani a kasa ba to me kake so ka gani dami aka yi maka ai ba wani abu wanda ya wuce ka ka kalli yadda mai girma gwamna yake aiki yanzu talhudin nan da kake gani joint project ne local government da star government kudin karamar hukuma ne da kudin jiha mai girma gwamna zai zo yi haka dan ne yanzu ba ga ta ba close muna kusa da ita kana kallo ya ka gani nan ma gani abin nan ne ga ibot na an kafe mutane sun tsaya ana ta kallo ana ganin ikon allah akan ba wanda zai ce bai gani a ƙasa ba ko wani abu makamancin haka shi nan ana ta aiki ta ko ina muna gani muna ta auna kwatoci lunguna masallatai sola duka muna a aunawa za mu zo mu tura ministry a bamu approval mu zo mu samu su kwanan mu nawa yau gabaki da kwanan mu talatin da biyar allah ya so ya da kafin mu su kwana casa'in din nan Allah da sai mu fito da abubuwan da za a yi mamaki insha Allah rabbi wani tsari kai ko kuma wani tsari za ka yi dangane da karɓar koke na yan karamar kuma kwali ani ko fata abu da take tsari na kuma kowa ya san shi ka zo cikin mutunci cikin da'a dan sai an san shi da mutunci da da'a kowa ya kai a karamar hukumar gwali ko ba ka zabi kana da haki bare dan adawa ko kuma abu da take su saurare ka abin da zai yi za a gaya maka zai yi wanda ba zai yi ba za mu gaya maka ba zai yi ba ba yaudara alaji ba kuma inda muke zuwa daga ofis sai gida daga ofis sai gida haka in baka gamma a gida baka gamma a ofis ana lamis ka zo ka ga yadda ake cika kai ba ran litinin talata laraba ma kowa ma zuwa yake amma da yadda muka fi ganin mutane muka sa ta shine ran alhamis din nan mutane su zo juma'a mata da yawa wasu suna zuwa kungiyoyin mata da sauransu domin ne domin su zo mu ga mu ji kokensu abinda za mu iya yi mu wanda ba za mu iya ba mu tura gaba ba a alaji ba karya ba zai yi zai yi ba za a yi ba ba za a yi ba za a iya ba shi kenan kawai wannan shi ne